السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يجب أن تتابع wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wutatu abuja don karanta littafi mu mai albarka insha Allah na birrul walidai mafhumun wa fada'il wa adab wa hakam na fadilat shaykh al-doktor Sa'id bin Ali bin Wahab al-Qahtani rahmatullahi alayh bisa gabonewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja ne gare mu ba hujja ba a kan duniya da lafiya dukkan abin da ke cikin littafi din na umarni Allah ta'ala ya ba mu ikon aikata shi dukkan abin da ke cikin littafin na hani ko tsoratarwa ko nisanta Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa da kuma nisantarsa yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na na nawa na ko sai a sanyi hakuri ina da fama da mura haka eh, sai a yi hakuri ko eh, amin da yadda zai kasance bayan akwai tambaya wannan yake assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barka da haka ya ce muna matukar godiya bisa karantar da mu hakikanin sunna Allah ya biya ka da gidan aljanna tare da iyayenka da malamanka amin ya sayu ya sai dai ni almajiri ne ba sai yi ba almajiri ya ke tambaya na shi ne tambaya da mutane ne ko mace watanni zai zama tambaya ta ita ce eh, a shi wannan mace koya mara hausa ne ba mene mace ce ta aure mutum bisa sadaki ba shi kuma suka yi har shekara uku ba tare da ya ba ta sadakin ba har yanzu kuma ita ita ne take ciyar da gidan kasancewa tana da hali daidai gwargwado kuma sai ya tsaye wata hudu zuwa biyar ba tare da ya zo wajen ba kuma bisa alamu yana ɗan yin aikin da zai iya biyan sadakin da kuma ɗaukar nauyin iyalan amma hakan ya gagara yanzu ya kai har matar ta gaji da hakan tana son su rabu to malam menene hakan kuma yi matsayin sadakinka ba wa mace sadaki a cikin magana mafi inganci na malamai wajibi ne idan muka duba akwai ayoyi da sun ja hankalinmu kan haka wanda Allah ya umarni kamar wa atul nisaa sadukati da nisla fa in tibuna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an a cikin suratun nisa aya ta hudu Allah ta yake ku ba wa matan su sadakin umarni Allah ya bayar ku ba wa matanku matanku sadakinsu waɗanda daga cikin jerin balan ayoyin da Allah ta'ala ya wajasta a bada sadaki kuma idan suka yafe muku wani abu farin tibuna da kuma an shaidi ko idan ba ta yafe maka wani bangare wanda a mafiya yawa mata da suke aure na biyu ko gaba da biyu kamar da suke zawarawa an ba su fawa suna iya rage bangare na sadaki an ce dubu ɗari da ce a tun da ba ka da hali ka ba da naira dubu hamsin misali to suka yafe muku ko bayan ka karɓi sadakin dubu ɗari ka zo gidan sai ka ce ga dubu hamsin na baka to nan Allah yake ku ci shi da daɗin tauna da kuma daɗin hadiya wannan halin ne ko wa in aradtu mufti gudana zaujin makana zaujin wa ataytum ihdakunna in tsaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kaifa تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا قليلا ونسورة ونسورة نساء آية نوع آية تأشرين تأشرين لديها Allah ta'ala yake cewa ko da kun auri mata ba ku ba da sadaki ba amma an yi agreement za ku bayar yanzu misali abu a taro a daura aure ba a ba da sadaki ba auren ya yi ko ba auren yayi amma kuma dole sai an bada sadaq sadaqul mithl sai a zauna a kiyasa a ce mata kamarta ta da take da haddin izu 40 a Qur'ani shekaran da kaza ta yi rubuta waye ta samu credit tara tana kaza da kaza wacce take mai asali mace kamarta nawa ake bada sadaki sai a yi wata wasu ƙawayenta da aka aurar da suke da kwalitin ko suke da nagarta iri daya sai a yi kiyasta sai a ce to sadaki da za a ba da kenan su ko da an ya kai ga baka ba da sadakin ba har shika ya faru wannan sadakin ana jin ka ne wa in arastu muslimu da zaujin makana zaujin wa ataitu ihdahunna qintaran in ka riga ta ba da koda kintsar ne miliyoyin kuɗi a matsayin shi ne sadaki ko ka yi alkawarin za ka bayar to in auren ya lalace ko ka sake aure ba za ka hana ta ba in ka bayar ba za ka karba ba mafu Allah ta ke ta yaya za a yi karba karɓa bayan sashin ku ya banta da sashi bi ma'ana bayan kun yi rayuwar aure kuma a kuɗi a hannunku ko kuma hana hakkin su zai halatta ba kula da wannan addini ana yin sa ne bisa ga yadda Allah yake so ba yadda ra'ayi ya karantar ba ba wa mace sadaki wajibi ne ko da fa idan duk duniya ta fi kowa arziki sannan kai duk duniya ta fi kowa babu sai ka ne ba ka ba in ka ga dama wata ran idan ka burge ka zama ka kyautar dubu ɗari sai ka ɗauka kamar da kake yauwa ga fa za ki na biya sai ka yi fadan ki ka samu wani abu a wurin ta ko ka rika mata wanki da guga idan ka biya ka sai ka hada ka ba ta sadaki ai hakkin ka ne Allah ya yanka matukar an yi rayuwar aure biyan sadaki wajibi ne babu sauki kuma ciyarwa kullum namiji ne idan matar ka tana ɗaukar albashin dubu ɗari su kai kana ɗaukar dubu ashirin haƙƙin ciyarwa a tarka ne tufatarwar a kanka ne a ka'ida naka naku ne naka kuma naka ne shi ne shari'a to za ka kai nakan nan ko ba ka so sai an yi dabdala da shi a gida amma naka naka ne in kana so ya shigo gidan sai ka yi fadanci ka zo ka zauna ka mata matsa ka mata fadanci ka goye ta duk abin da kake kake so ka yi ka mutunta idan kai wannan zai da take mai gida yanzu na wani gidan da za mu rika yin shirku zan ɗauki wata ɗaya ka ɗauki wata ɗaya to ka ga ai abin naka yayi daidai to haka ake in kana son na naka kudin ya shigo ba da mutu wai ake masa to ai kina da kudi ba haka bane ai ba hakin ta bane ka ne to ne kake da Allah hajiya a kan ta ce ba to haka ake yi yawwa to saboda na nakan shi ne naku ita kuma nakan naka ne to in kana son naka ya zama naku ba a yi da fawa ko da isa ko da nuna kai ne mai gida a da fadanci ne da iya kama kafa da tara mata kasa ran ke da Allah ya tabbake ki da ke da Allah ya ji kan magabata ran ke da ai ai iya daga cikin mafi girman ni'imomin da Allah ya mun da ya bani ki to idan kai wannan kai ban da ruwa su daɗi da tare da kansa ya shiga cikin da zai da shi ba da damuwa za a tallafa maka amma an kai musulmai ko ba zan bayar ba ai kina take to idan kai har yanzu ana wajen Allah ana bin ka bashi shine hatsarin in kai kai kai da kudin ta a wurin Allah ba za ka kubuta ba amma in fadancin kai da kan da take a cikin gida ai za a tausaya maka wannan ba matsala ba ne ka dan kita ya wato dan sharadi dai dan biyu na wucin kaji kai kuma kake sami ina wa na? amma sai ka dage kan ka sanya wucin gadin da saba wa Allah ya ce annabi ya ce to da haka hakkin ciyarwa da tufatarwa da sadaki na miji shawara ta fi ne dole ya biya wannan hakki din kuma ya ci gaba da tallafawa da rike gidansa idan ina bukatar taimakon ta kuma sai ya kamun kafa ita kuma inda hali abin da ya neman ba sai ta ka ba sai ka taimaka saboda Allah yana son masu tausayi to a dan tausaya masa ko إن أمك سيضام في درس إن شاء الله نعم أوكي شافع المشاكل نشاؤه أهدهما أن يكون معناه صرعه الله لأنبه فأهلكه وهذا إنما يكون في حق من لم يقم بما يجب عليه من برهما wannan muna ci gaba da sharha ne na hadisi na shafi na goma sha wanda manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya addu'a mai muni mai tsanani ga wanda yake ya rayu da iyayensa kuma girma ya kama su amma bai shiga aljanna ba hadisin da yake cikin sai muslim hadisi na dubu biyu da biyar da da da hamsin ɗaya yake cewa rahima an kuhu thumma rahima an sun ma rahima an a rajulun adraka hadafu ma. aw ma falam yadkhul aljanna manzon Allah sai ya da abinci tabbata a gare shi yace hancinsa ya cika da kasa sannan hancinsa ya cika da kasa sannan hancinsa ya kara cika da kasa wannan cika da kasan karin magana ne na larabawa kamar yadda mu muke a hausa muke da karin magana da idan aka yi ta ba ana nufin zahirin kalmomin ba ne yanzu idan bahaushe ya kalle ka ke kan jiya wallahi na kwana da ciki da kai ba kana fahimtar cewa ya kwana da ciki da kai bai yanke su ya ajiye su bane kana fahimtar ya kwana cikin sa da kansa na ciwo amma sai ce maka na kwana da ciki da kai to dama ana kwana babu ciki da kai a jikin mutum ne duk wanda ya kwana babu ciki babu kai a jikin sa Allah ya ji kansa za a ce to kaga ba ka fassara na kwana da ciki da kai a matsayin ya kwana cewa suna jikin sa bai cire su ba ba a cire ba? ko to da ka kalmar rahima alku hancinsa ya cika da kasa ba iya nufin wai mutum ya fada kasa ne ya cika hancinsa ba amma an kwatanta da cika kasa da hancin don al'amari ne na kasanci da walakanci ko mai wahalar sha'ani hancin da kake shugan iska da shi wanda majina kaɗai ta taro ta tarar sai ta baki kake numfashi ga gida amma sai aka ce ya cika daga cikin da kasa an walakantar da kai sannan na biyu kuma numfashi ma ba za ka iya sheka ba ne kata kura to sai aka kwatanta da wani. amma ma'anar rahima an uku a hausar da zai ka ce ya shiga uku rahima an uku sannan ya kara shiga uku sun rahima an uku kuma ya kara shiga uku to a wurin bahaushe kace kai wallahi wani ya shiga uku babu ko kwanto a maganar babbar saboda kalma ce da take dukan kirjin bahaushe yin da kace wani ya shiga uku ba wanda ya fasi maka ne uku ake nufi shin ɗaki ne uku ko gida uku ne amma daga bahaushe ya ce wanda ya shiga uku ne to kaga san magana babba ce to haka ya shiga uku sannan ya ƙara shiga uku sannan ya ƙara shiga uku wane ne manzo Allah tsira da abin da tabbata a gare shi yace wanda ya riki abawai mamarsa da babansa inda kiba a lokacin da girma ya kama su kamun girma yana sabawa daga mutum zuwa mutum wani daga shekara hamsin da biyar ko sittin girma ya kama shi wani iya da lafiya shekara saba'in suka gan shi ya fi ma ɗan shekara talatin ko arba'in kwari amma mafiya yawan jama'a rayuwar mu shekara sittin zuwa saba'in ne kamar yadda hadisi ya karantar mun yi da ku a cikin na cikin shama'ilun bisa da wasu da so duk wanda ya kai shekara sittin bisa ga ɗabi'a ana cewa kai wani girma ya kama yana iya wani a wannan halin ya fi wani ne wannan shekarun lafiya saboda girma ya kama ga abuwan da Allah ya halitta su da lafiya ta man jakin sayarwa wani daga shekara arba'in ma sai ya bai gaba daya sai da ya da yake irin yaran yanzu da suke ba sa motsa jini ba sa komai wani a shekara ashirin za a ga zama kamar buhun garin kwaki ba abu ne yaro ne ɗan shekara ashirin saboda rashin aikin yi iyaye sun musu gata wai sai an sai treadmill yana hawa a gida kaga ɗan shekara ashirin yana hawa treadmill ai ba ya aiki da yarinta yadda ya dace ba a lokacin da muke wannan shekarar ai a rana dai mutum a yawon karatun addini da na zamani sai mutum ya tsaka kilomita goma sha biyar da kamarsa Wadanda muka tashi da su akwai irin shek tajir ino ibrahim imam na gombe state university mu tashi wani lokaci daga fantami da kafa mu zo laburari na gefen gidan sarkin gombe mu yi karatu a zahar da yi sallah mu koma gida mu bata katun ma wurin mu ci abinci da kafa mu da sake dawowa laburari mu zanna za mu hutu a jefin gombe gambar sa ta tafi su gombe ba ruwa ne ba ruwa wallahi mu hutu ba ki masu karanta ba ruwa sai mu ce daga jekar da mu shiga fanta ne mana ba ya da zai wani tsari sai mu je a kan alwala sai mu tafi har fanta ne mu yi alwala mu sallah mu dawo amma a yaran yanzu ba wanda ke tunani ne wannan su a wancan shekarun ai ba yadda aka samu mata suka ce wai hausar ne saboda ai gajiya da gwagwarmayar rayuwa tafiya neman ilimi ɗebo ruwa zuwa gona ya ishi mutane ɗan gatar a lokacin shi yake hawa keke ɗan gata shi ne wanda babansa ya kai to yana da keken hawa to ana ji da shi wanda alhamdulillah iyaye mu sun fiya mara keke muna yara Allah ya ki ɗauki ya gafarta to shi da ake gaba na ɗan gata ne har yana da keke to wanda ya hau keke ya tafiya kilomita bakwai takwas in ya dawo gida yana bukatar jiran ne ai ba ya bukatar to da haka annabi ya ce rahima alfuhu ya shiga hukunsa wanda ya ne wanda ya riski iyayensa inda kiba a lokacin da shekaru ya kama su sun kai 60 a 70 ko abin da ya kama da haka a hadahuma ɗaya daga cikin su auki ma ko dukkan su biyu don wani lokaci yana samun tazarar shekaru sai ka samu mahaifi ya girmi mahaifiya da shekara ashirin ko talatin yana iya yiwa to lokacin da girma ya kama su to lokacin da sauran yare karta ta za ka ce ko ɗaya daga cikinsu wani lokaci tsakanin mahaifi da mahaifiyan babu tazara sosai shekara biyu ne ko ko hudu ko biyar ko abin da ya kama da haka so idan ɗaya ne ka ko biyu ne girma ya kama su annabi ce duk wanda ya riske su a halin nan kuma bai shiga aljanna ba to wallahi ya shiga hukuma. Shi ne an ba shi aljanna mafi araha mafi saukin hanyar shiga aljanna ma shi ya yi asara da shiga ba duk wanda ya rayu da uwa ko uba suka kai shekarun girma amma shi bai shiga aljanna ba da bai ya shiga uku ba wani mutumin da ya tabi a rayuwa irinsa saboda me saboda kana da hanyoyi sun fi shurin mataki da idan ka kama su da ikon Allah za ka iya shiga aljanna cikin sauki akwai hanyoyi da yawa za ka zauna ka ciyar da su cikin taimakon wata ka tufatar da su ka gyara musu ɗaki tana da wadata ka ne da ɗakin mahaifiyarka kamar ɗakinka a gidanka ko ɗakin iyalinka in an samu hali a mari kama da haka shekarar ka saba'in ne a tamanin ne a hamsin da biyar a sittin ne ka samu gajen zamani ka sa mata in fanka ne a ƙara mata da ac mai kyau idan ɗakin ginin ƙasa ne a a masa ginin bulok in kana da hali ka gina mata gida na ƙashin kanta mai zaman kansa ka ce gashi nan ka bata kuma a kula mata da shi in kana ta da janareto a ka ita ma a sama mata a yi ƙoƙari in ba wuta a tayar mata a kira ta a jin mai take so ta rika ci a nemi shawarin likita ya dace da shekarunta in bai dace ba a yi laluma da lumana a rarrace ta ake ba duka ce ki cika da ba muna sha'awar Allah ya kara miki lafiya likita ce kada ki cika da ba ba za ki dake canja eh to a rika sayan zabi ce ka ce na gode no za a rika kawowa duk safi guda biyu to za a rika kawo guda hudu babu insha Allah me wahala in kai niyyar ta Allah ya taimake ka babu ɗan adam da yake yin abu da wayonsa ko karfinsa kyakkyawar manufar ka Allah yake gani ya taimake ka yau idan aka ɗaure ka aka ce sai ka faɗi ya karfe ka na shekara biyar duk Najeriya ba mai ke yi ba ka san yadda kai ba kana biyan kudin makaranta kana biyan hayan jira kana biyan kudin magani ya kai wallahi ba za ka yi sani duka ba za ka iya tuna je eh, ina sana'a ina noma a ina aiki ana biya da ina kasuwa amma kai bayanin daki daki ba za ka iya ba saboda hanyoyin Allah suna da yawa shi yake rufa maka asiri to kyakkyawar manufar Allah yake gani ya taimake ka ka je umra ta dawo babu na son zuwa umra sai ce to babu shi ya mutu da shi sai a kai ta ta je ta yi kwana goma a ramadana ta bauta wa Allah a wurin ta je ta ga iyaye ba sa rena alheri ba sa rena musamman mahaifiya ba ka taɓa rena alheri kuma tana maka fa da ba ka yi wa kanka na farko ka sani kana son ka fiye da kake son kanka yadda kai kake son kanka ta fi ka son kanka fiye da yadda kake son kanka sannan na biyu tana son ka fiye da kake son kanka yadda duk kake son kanka kai a wurinka ranta naka ya fi naka kuma in kun kai ashirin kowa a cikin kuransa ya fi naka sannan na uku tana da unconditional love duk in duniya ta ka tana son kayanta babu sharadi idan mu ne a nan masallacin ka zama kwarai a sosan ka zama daban za a yi ne Allah ya ce masa a kawai da ita ko a wani hali kake yi tana son ka kayi da dai baka yi ba kada da imani ba ka da shi ka kama hanyar nagarta ka lalace a kowane hali kake tana son in ma aka yi rashin sa'a dimo duniya take ƙara kinka lokaci take ƙara son so in kun kai goma sai ɗaya lalace to sai ku ɗauka shi kaɗai kake zuwa ba na son sauran saboda yanzu hankalin ya koma wurin gaba don haka ita ƙaunar babu sharaɗi babu wani condition a kowane hali tana son kayansa to me za ka iya mata ka saka wani na hudu ƙaunar ke sa ba ka taɓa girman aurensa in ka kai shekara hamsin sittin in kana da kuwa yadda kake mu'amalanta ka kana dan yayi haka za ka mu'amalance ka ina za ka je tafiya da lamba ya ce a karka da ban yarda ba a ina za ka je ba ga ada ruwa bane akwai hadiri a adawo sai ta fitar dauko maka abin da kake bukata kai sai da ajiye ka yadda ake kula da kai dan wata sha biyar to shekarar ka sun ma haka za a kula da kai in fa ta ji kana biyar dare ba za ta iya bacci ba sai ta ji kana talatin in kana da matsala ta ce a maka addu'a sai ka samu biyan bukata da wata bakwai ita ba da sani ba kuma matukar ba ka ce ka samu biyan bukata ba ba ta daina maka addu'a sai a maka addu'a bayan biyan bukata da wata bakwai kai baka ba sani ba kuma a lokacin da suke maka addu'a ta manta su da bukatun kanta gaba daya Allah ta'ala ka ci kan maga iyayen gaba daya Allah ta'ala ka ci su, don haka qala al-imam al-qurtubi rahimahullah imam al-qurtubi Allah ta'ala ya masa rahama yake wa hadha du'a'un wannan addu'a ne manzon Allah yayi mu'akkadu wacce aka karfafi addu'a da ala ga dukkan man qassara fi birr abawayhi dukkan wani mutum da ya gaskiya ko ya gaskata wajen yin nagarta wa iyayensa wa yahtamilu wajhai wannan addu'a tana daukar fiskoki kamar guda biyu fiska na farko a ma ya kami da wajen a ma na farko an ya kuna ku ma'anarsa bi ma'ana ya sara'ahu lahu ne an fi fa'a halaka shi ne kamar allah ta'ala ya kifar da mutum a kan hancinsa ai ma'ana shi ne allah ya halakar da shi shi ne kamar a kifar da mutum ya zama upside down sa ya koma sama sama ya koma kasa saman da ya koma kasa sai a cika shi da kasa a haka har ya halaka wa hada wannan innama yakunu fi haƙƙi, wannan yana kasance cikin haƙƙin mallam ya yaqum wanda bai tsaya bima yajibu alayhi min birrihi ma duk wanda bai tsaya ga yi wa iyayensa nagarta da kyautatawa ba da yin ihsani to shine makomarsa wannan makoma kuma a duniya ne makomar da kuma a lahira a duniya da a lahira haka makomar take imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alayhi ya kawo wani asar nasa a nan ba da 64 wasu malamai sun fitar da matsala a cikin isnadi din amma shi imamu ahmad rahimahullah ya tafi akan ingancin hadisi din cewa wani mutum ciwon ajabi ya zo masa sai masu ana sulama ya zo wajensa sai ya ce masa ka ce la ilaha illallah a musulunci ya halatta a ce ka ce ba wai sai dai ka ba mutum kalmar shahada ba in ka ce kul la ilaha illallah ba laifi bane ya tabbata a sunna a cikin hadisai da yawa ka ce la ilaha illallah sai ce la astati ba zai iya ba aka sake cewa qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah yace la yastati ba zai iya ba sanda aka yi haka har baki uku manzon sarki ya ina mahaifiyarsa tana da aka ce sai ce a kira ta aka kira ta sai ne bita ya ce masa sai ta ya ce masa sai manzon Allah yake ka ce la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله take sai ce la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah abun da ya gagare shi da ta yabe masa kuma da ya tashi fada sai iya fada sai annabi ya ce bayan lokacin da sai ya rasu sai manzo Allah ya ce to Allah ya saka mata da ta kubutar da shi daga wuta Allah ya saka mata da ta yi da ta kubutar da shi daga wuta iyaye biyu da suka yi kushi da kasuna da gaggawan yafe masanin sun bai shi cikin wani ɗaki akwai bawan allah da ya taɓa saba wa iyayensa abin ya kai kamar shekara sha bakwai sai wani aminin su ne a je a yi wa mahaifiyar nasiha shi ma a masa don sun samu saɓani ne muni wanda kuskure ne a ce har mutum ya samu saɓani da iyaye har ya kai wasu yanke wa juna ba sa magana saboda sabon duniya ta masa daɗi wannan aboki na sai matsa abu a yi nasiha da aka samu wa aka yi nasiha sai ta fashe da kuka sai ta ce ita da shi allah ya isa allah zai saka masa wannan kalma da ta faɗa a rayuwa ta ban taɓa jin a lokacin wani bala'i bai kai wannan ba duk jin ɗan uwa ne sai allah ya isa cutarwa tsayewa aka mata nasiha hali na uwa a cikin minti biyar da aka ja aya da hadisi a kan ta ce zan yafe masa amma da sharafi a ce na yafe saboda ayoyin da kuka ja amma ina roƙon alfarma ne don Allah in na rasu kada ya zo kan gabata don Allah kada ya zo sallah kuma don Allah kada ya raka da bukata ba na bukata ta shi ne sharri don Allah kada ya ba a bar wajen ba suka yi ta mata nasiha a ƙasa da minti goma sai ta tsaye na gargaro ta ba ba haka da ya ba ki haƙuri ki haƙuri to yanayi na uwa shi ke sai ta hanta ta ce ba na gina su ba ba na ya yafe su iyaye ka musu laifi ka yi nemi afuwa su yafe wallahi bai da wahala saboda ba so su ga ka lalace sun fi kowa farin ciki in ka zama na kwarai kowa farin ciki in ka zama a kowane hali kake suna son ka wasani hima na biyu an yi kuna ma'ana su ma'anar wannan hadisi na rabi ma'an hukukun ai a zalla kula, annabi yana addu'a ne Allah ya kaskantar da mutum لأن من ألزق ألفه دل دكا da ya يثبت دا يا مدن حنشر سلكتا allazi huwa ashrafu a'za'i alwajhi wanda shine mafi daukaka na dukkan gaban da ke cikin fiska aka ce ya fita shi ke turabi da kasa allazi huwa mawdi'ul al-adar wanda kasan nan shine gurin da kafafuwa ke tattakawa a samu kazanta da najasa da dauda wa aqwa wa aqwa ashiya kuma wurare da yake kowanne kazanta faqadinta min al-dhilli ila sa'itil kasuwa. lalle wannan an kaskantar da shi tsaftantar wanda ya kai kulun ruwa can can kaskantarwa wa hada wanda ya su zuwa yi yadda a da yi alamun farrata fil mu'akkadat wal mandubat mu'akkadat wal addu'a ana yi ne ga duk mutumin da ya kasa wajen yin abubuwa da aka kwadaitar da su masu muhimmanci ga iyaye an ce a musu shi ya gagara yi to wannan su aka yi wa irin wannan addu'a a ce ga abin da za ka yi wa iyaye na kyautatawa amma shi ya gagare to shi ne annabi ya ce to wannan ya halaka an ya lalace an ya shiga ukunsa haka wa yasbiqu liman farrata fil wajibat kuma haka yana faruwa ga wanda aka nuna masa wajiban abubuwa ga iyaye yin aikata wajibai da ya ishe mu hujja a ce a qur'ani a mafiyayen wurare idan Allah ya kira bauta gare shi sai sai hakkin iyaye in ya kira bauta sai sai sai kyautata wa iyaye wanda ya isa nuna mana haƙƙinsu mai girma ne tun da ya zama yana gwamuwa da haƙƙi da bauta na Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa zahir wannan kuma shine zahirin abin da muke koya a cikin wannan hadisi da akwai wajen kyautata wa iyaye hatta abubuwan da muke gafa ƙanana ne muhimman abubuwa ne zama iyaye suna zaune ka zaune ka ce oke bari ka ɗauki nauyin mahaifiyarka na rayu ko mahaifi da kanka za ka rika ɗaukar lokaci duk sati ne ko biyu kuna rayuwa gida ɗaya ka rika zuwa kana yanke muku farce kawai ba ba zai rika yanke miki farce ko ka ɗauka karamin abu ne babba ne a wurin Allah duk abin da za ka samu su farin ciki su san cewa wannan ɗan ya haihu wallahi yana ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah yana daga ciki yi musu wanki da guga a'a suna buƙatar wani abu na matsa zo ka rika musu matsa a jikinsu duk lokacin da suke buƙata ka zo ka musu matsa a jikinsu duk abu ne mai sauki na tashi shekaru na da dama Allah ya taimaka mahaifiya ta za ta yi kitso ni nake masa tsiba a kanta ina da girma na amma na kan zauna babu da ke zan yi tsiba ta cikin bismillah in za ka yi ɗan kitso ni zan zo na yi tsifan gashi ina jin daɗin wannan na tuna a ba. idan ba ka yi wa iyaye ba za ka yi wa wa za ka yi wa bai wuce minti sha biyar ba ko ashirin kafin na zo nan wurin akwai yarinya karama yata muna magana cin me na gashin kinsu ne suke an mata tsifa ne ya muke mata zaɓe na ce ki zo ki zan rika miki insha Allah sunan mahaifiya na take da shi sai ce ki zo na rika miki za ka iya masa rikin sa ba zan yi ba ina yau mahaifiya ba mai mai wahala a ciki mai mai wahala iyaye ba abinda ba za ka iya musu ba duk abinda suka ce suke so sai ka zauna ka yi akwai ummu mis bunu kidan tana da ɗasurarsa mis'ar bin kidar mamarsa ne ake kuma mata ummu mis'ar ya fito bayan sallar isha ya shiga gida Sai daga cikin magabata sai ta ce masa babu ruwa a gida ta kika nemo mun ruwan sha sai ce to sai fita ya garzaya nemo ruwa ya dawo bai wuce suna kaɗan masa samu ta yi bacci kuma suna jin ruwa amma ta yi bacci ya kashe ta ya ba ta ruwan ya muzanta masa ya ajiye ruwan ta farka ba ta san an kawo ba ya muzanta mata ya ajiye kusa da ita ta juya tana barci ta buge ruwan ya zube ya muzanta mata ya ajiye nesa da ita ta farka ba ta gani ba ya muzanta sai ya rike goran ruwan a hannunsa kamar daga misalin karfe tara da dare ita ba ta farka ba shi bai tafi ba har aka kira sallar asuba ta farka yana sai akan ta bai zauna ba har aka kira asuba yana sai akan ta bai zauna ba akalla ka ce ya tsaya kamar awa takwas bai zauna ba tsawa takwas da lokaci ba ashirin banza ma sai ka tsaya shirme ma sai ka tsaya sai ka shiga layin da bai da wani amfani gare ka duniya da lahiyar sai ka yi awoyi kana tsaye haka ya tsaya a kanta da ruwan har sanda ta farka a ba ta karfi ruwan ta sha ya ishe ki baba ta ce ya ita ta masa albarka ya wuce masallaci sallan alfajir wa tafsisuhu inda kibar bil zikr dalilin da ya sa Allah ya kebanta cewa a kula da iyaye a lokacin da girma ya kama su bai ce suna yarinta ba wa in kana jirri ma wajiban ala kulle hali tare da cewa fa yi musu nagartan nan wajibi ne a kowane hali ba sai dai ma kama su ba innama kana zalika bi shiddati hajatihi ma ilayhi saboda fa idan sun girma sun fi tsananin bukatar a musu hidima iyayenka lokacin da suke da shekara talatin ko arba'in ko hamsin ba su da bukatar ka kamar sun kai shekara sittin ko saba'in ko saba'in ko ɗari duk lokacin da girman ke karuwa to lokacin suke da tsananin bukatar zuwa gare ka wannan bukatuwar ba ta gaza bukatuwar da kana tsumman goyo ana tare da kai nono ba suna da tsananin bukatuwa kuma dukkan wani abu na kula na kiyaye da za ka nuna musu suna girmama shi iyaka don ka fahimci raunin da suke ciki ko ba fa gari ɗaya ka ɗora wa kanka kowace rana ka kira su a waya ka gaishe su in ka samu hali duk bayan wata daya ko sati ɗaya ko wata biyu ko uku gwargwadon wadatanka da gwargwadon yanci da kake da shi da kuma gwargwadon amincin zuwa ka ɗora wa kanka zan je in duba su in bai maka kira su baba na so na zo kaza da kaza amma ban samu hali ba idan za ka zauna da budurwa kana yin video call sa’adar mai zai hada kai da babanka ko babanka ka yi wata guda ba ka ganta ba mai dame ka ba in ka kira ka sakan goma sha bakwai a gaba gaskiya na lafiya da mai na sa farar da ya kani kuma yanzu bane eh, ya ka dubu tara da shi na wasu haka so suke ba zai iya zama da mahaifiya ya yi ba suna buƙatar tari ka tsokano tari ko sai babu lokaci kaza da kaza faru ko sai ta ji daɗi kuma ita ta fi budurin ka bukatar lokaci don ita kawai in kun yi tadin gaba in ku yi sallama sai ta maka addu'a minti biyar Allah ya taimake ka Allah ya haɗa ka da alherin duniya da lafiya Allah ya kula da ka Allah ya sa ka masu masu maka ba haka bane addu'a ba lokacin mintuna mai girma take nema in za ka zauna kana iya kai tafiya kana makaranta ko ta kasa ka kira iyali ku yi bidiyo ko ka kira ɗanka ku yi ita ma wacce ka kira ku yi to ka kuma fa ta tsufa ba shi ne tunanin ba me sa ba za ka bai daidai zamani ba ita ma a yi bidiyo call da ita ta ganka duk yadda wani ke bukatar ganin ta a duniya bayan ta ne kawai ba ta samu dama ba ne ka ki buɗa mata ƙofa amma in ka buɗa wallahi ta fi kowa son ta ganka kuma kyaris din tana canjawa in ji duniya ba wanda kula za ta gane ya na ga tabar ta ya tashi ya na ga ta ɗan rani kana niyyar ta yana ta ɗan gishi duk abin da wani bai kula ba a cikin sakan kula da gani kuma ba wani bane ba wai tsabar sa ido bane a kula ne kawai da kaunar ka ta kula a wannan inda suna kai gaban girma din suna da bukatar kulawa attention ne ba a ba su da lafiya sai dame su ka ware lokaci ka shiga ɗakin ba ku yi miji talatin kuna tsari awa ɗaya ba abin da ke sai ka je wajen ku yi hira ka zo ka samu mahaifi ka zauna miji talatin kuna tsari ilimin da za su baka renon da za su baka tarihin gidanku da za su baka in ka rasa su haɗa ba ba za ka samu kuma zuwa ta abin ne ka fi babanka da kuma karatun addini amma na garka ba kai gaba babu wanda zai zauna a yanzu a cikin mutum ɗari zai wahala ka samu mutum biyu da mutum da zai ce ya mahaifinsa na garka wallahi karatu aka fi amma aiki mutum bai isa kawai fa ba ta da hadisi hadisin turmi ne a daga musu tun shekara arba'in hamsin sittin saba'in cewa zumunci a kafa yake kawai shi ta rike amma duk inda yan uwanta ke ba da ɗaya da shi birni da ƙauye kuma duk inda aka haihuwa sai ta je ka barka to an yi aure sai ta yi ko ba ta zuwa hannu babu ko naira ɗari ne sai an yi wata ma dauna take yi duk abin da ta da ji za a tara a kulle sai a je a kai wani gidan da aka yi aure ko aka yi haihuwa har ka rasa ne amfanin kuɗin da suke nema duka ya kare a zumunci ba a jin su nagarta duk yawan karatun ka in kai wasa ka rasa mahaifiya in ba ka yi za'a ba daga lokacin ka rasa mafi kankanta kashi 60 cikin ɗarin yan uwanka don ita da ke sa kake sadar da zumunci ka je ka da wani ka je waje ka za ka siya umman ka kaza ran da ba ta rasa ka ji ka samu buwai yanci daga lokacin kuma ka rasa yan uwanka kaza amin su da a lokacin suna da tsananin bukata wani ba su kima minar iyali da kasirin yin masali kima kuma saboda rauninsu na ba za su iya tsayawa da yawa daga cikin ayyukan da suke iya yi lokacin da suke da halin lafiya ba lokacin da suke da halin lafiya allah abin da magabatinmu suka kai ba za mu iya yin sa ba cin kasuwar ƙauye sai mutum ya taka kilomita hamsin ya je ci kasuwar ƙauye da kaya a kansa kuma ya dawo yanzu zamani ya lalace komai na sakanci ake talabijin a gidan remote control ba ka isa shi ka danna talabijin ac ma sai a ce da remote control an koya mutane da lalace kana zaune kake matsa shi mota ma oto ne da mun saba glasin kai ta juya shi da karfi to yanzu babu haka za ka danna ya ba haka ba ne? wani aiki yake yanzu da za ka ɗauki biyar kai kai da ƙarfi tana ci yanzu babu haka wani in ka danna ta ka tura bi shi ke nan wani daga nan sai ya shiga kaduna da sake canja ka ba ba haka amma su a wancan zamanin jikinsu ya bautu shi sa irin cututtukan mu na zamani da yake da alaka da ci ma zaune da lalacewa ba su san su ba mafi yawa ba su sani ba shekara da kasan diabetes gaba daya obesity da shi aka san shi gaba ɗaya mutum ya zara cikin su kamar daura masa ƙwariya ba su san wanda ba saboda suna motsa jini suna motsa jikinsu yadda ya dace amma da sai mutum mutum yana cin abinci sai ci kilogram uku kuma sai kwanta a wurin ya bacci ai kai ka san bala'i ya auku noma duka an daina zuwa yake zuwa gobe mutum nawa ne yake zuwa ne so shi sa jikinsu yayi rauni wahalan da suka sha jikin yayi rauni kakan mahaifinmu Allah ta'ala ya ji kansa gwani ishaq da kafa ya fita tun daga bantami ya tafi biyu ya wuce mai dubu ya shiga caji ya wuce sudan ya shiga saudi arabia ya ke su da kafar sai ya yanzu jama'a a zamanin da kafin mutum ga aljanna za ka sa ta aljikun sai tashi da tafi saudi kan mutum da za su yi daga nan a bai wallahi da yawa daga nan zuwa yanya za su tare Allah wallahi ba mu za su daga nan zuwa yanya ka ga yau mutum za su sai mun yi sa'a Allah kashe mun cikin ɗari cuta wani tun ba da hara wani fara amma wallahi da kafa suka da da kafar su suka samu hanya da gudurin abinci da abu suka samu hanya suka daga yakin hajji gabanin ya isa ya yi mata yi gaba zan su isa da kafa don Allah mutumin da yake tafiya aikin hajji da kafa ina maganan treadmill a ɗakinsa don Allah ina ke bukatun jim a gida kuma gona daga asuba a wuce sai bayan bayan sai kusa da magariba a dawo me din me ai duk wannan yanzu rashin aiki ne da lalacin ya kai mana to iyayenmu da suka yi wancan zamanin suna jikinsu ya gajiya ba irin namu ba akwai gajiya mai tsanani a jiki ina ake ina motsa jini amma ina da yakinin ba zan iya rajin abin da mahaifi na Allah ya ji sai a rayuwa a shekarun da yake kamata ba zan iya yi ba saboda yana da abubuwan da suka yi da wanda ake ba labari wani lokaci ba sa ba iya fahimta ba za ka iya fahimta ba So shi sa waɗanda iyaye su suka kai wannan shekaru jikinsu yana da tsananin gajiya saboda sun hidima da yawa haka mata a gida iyayenmu kuma mata za akwai lokacin da ba a ma musu rufe yanzu ba yanzu ba garin ma dan leda ake kawo amma su ake ba wa masara su surfe ta a cikin turmi da ruwa ta bushe su gaba wasu a gidan suke nika ta kuma mahaifiyar ka ta rayu ba ta da mai shara ba ta da mai wankin, ba ta da mai reno kuma ta haife ku ku tara ko ku goma sha biyu duk haka da kuna da kowa da wankin ku da wankan ku sannan ba su aiki da famfa tsumma ne ake maka kunzuku da shi kowa haka aka masa kuma haka za a wanke a rana ne sai ka bata goma duka sai a wanke su gari ya waye sai a sake mayar maka su an wanke haka za ka yi ba hayan kore ta saka hannun a cikin ta wanki kowa ya shiga gida ya kwanta sha da yanzu tana wanki tsumman goyonka kafin asuba ta yi umarnin masu zuwa makaranta su tashi haka za a tashi kowa a masa wanka ya tafi makaranta kafin ku dawo duk kayan ku a wanke gidan an share shi kuma su kai wani shekarun da ke wai tsohuwa ne a bata a ƙauye Allah wajen na ke lalace فيبادر الولد فيبادر الولد اغتنام فرصة برهما ذاك واجبي ne yaro ne ya gaggawa wajen cin riba na dama da ya samu na kyautata wa iyayensa li'alla ta kuntu gobe wani dima don kada wannan damar ta kubuce idan suka rasu fayyar da mu alaza duka sai ya yi ta da dama a sassa wallahi duk wanda bai yi wannan ba ran da ya rabu zai yi kuka kukan da ba zai masa amfani ba don ba za a tabbata ba ba za a tabbata ba kuma ran da ka samu yadda su wallahi ka yi nasara kuma tun a duniya sun baka samu yadda ba za ka yi nadama idan ka duba birrul walidai na Sheikh Abdullahi bin Abdul Al-Uqay ya yi magana mai tsawo da kisosi da nusus wanda suke bayyana cewa dan adam tun a duniya idan iyayensa ba su yarda da shi ba Allah ta'ala yake raba shi da albarkar duniyar gabanin ma yake lafira har ya kawo asar da ke nuna cewa dukkan wani laifi da kai wa Allah in ya ga dama yana iya maka jinkirin hukunci sai ka je lafira in ya ga dama yace amma ban da taba haƙƙin iyaye duk wanda ya taba haƙƙin iyaye tun a duniya Allah yake masa babu zafi ba sai ya je lafira ba su haƙƙin iyaye a duniya Allah yake fara kama mutum ya sa ɗabi'a ce ta dattawa in aka ga mutum ya lalace komai ya lalace ta wannan ban zai ke rabu da iyayen ta lafiya ba saboda in ba ka rabu da iyaye lafiya ba suna ƙone ka wallahi mutum zai nagara ga ta lalace ba za ka dinga da sha'awa ba saboda ne saboda sun bar duniya suna da fushi tare da shi ko da kusan yaji masa zuciya suna fushi da shi وقد خسر له حالة الكبر للوالدين bi mazidin min al-amr bil ihsan Allah ta'ala ya keɓanta halin tsufa da girma da uwa da uwa da cewa akwai buƙatar mu ƙara kyautatawa zuwa gare su Allah ya umarni a ƙara kyautatawa walbir da yin nagarta walluɗin da tausasawa duk abin da kake kusa na tausasawa ka tabbatar lokacin da Allah ta'ala ya sa shekarunsu suka ƙaru to ka ƙara tausasa musu wa shafaka da tausayi wa rahama da kuma rahama da jinkai gare su ha wannan لأنها الحالة لو ha ila birri suna da tsananin bukatun kyauta sawai بكاتك Suna da tsananin sun karar da samartansu da 'yan matan su a cikin ka da ka da ka. da kula da kai ka zama mutum su ya kare a wurin to yanzu kai ne investment su kai kuma da ka zama mutum ka karatu ka zama babba shi ke sai ka manta da su su kuma komai su da kudin da karfin da addu'a da lokaci sun karar a kan kai ka zama mutum don Allah a musu adalci komai da suka mallaka sun karar da shi ne kawai don kai ka zama mutum su za ka ana bukatar tausayin ka gare su ya gano abdullahi bunul muhammad bunul munkadir alaihi rahmatullah yana da ɗan uwa ɗan uwan sunan sa rahmatullahi alaihi in muka duba littafin az-zuhud na imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi nan ba na 74 abdullahi al munkadir idan dare yayi sai suna na sai shiga ɗakin mahaifiyarsa sai yayi ta mata masa a jikinta yayi kai ya kama kafar ta ta matsawa shi kuma dan uwansa Umar sai ya je ya kiyamun dai shi ibnu munkadir tana kwana yake a gindin baba suna barci na mata matsa sai bayan ya yi sallar alfijir yake zuwa ya kuka yake bitu su, rizi da ummi wa ta al-umar Ya yace wallahi ma na anna laylati bi Ya yace ni na kwana ko ina kwana ina yi wa baba ta matsa har gari ya waye sai an kira sallar asuba da fita. shi kuma ɗan uwana zai kwana yana sallar dare ina jin sai na kiyamun dare sai ce amma wallahi ban taɓa sha'awar a canja aikin da nayi a wannan daren da na a ban a bashi nawa a bashi a bani nasa bai ce wallahi ba na sha'awa duk da sallah yake yi amma ban taɓa jin wai yana wata ibada da wai zai ci riba a wurin Allah da ni nake sha'awar wai a canja min abin da na kwana ina ma ta safar ba ma ta ba wallahi ibada bukatun zanci yake ban taba sha'awar dare na ya wai a ce wai yau abin da ya na sallah a bani abin da na kwana ina mata masat a jikinta na masa a dauka ba ce ban taba sha'awar haka ba don na san aikin da nake ban taba sha'awar dare daya a bani sallar sakon a ɗauki matsan da nake mata a bashi ba kawai masat take mata mutum ne mai zauna yau masu sai sa masat ko mahaifi mutum nawa suna da buƙatar tausasawa yadda kake yaro karami za a rike ka ana rarrashin ka kana bacci haka ake to yanzu da suka girma kai kana ga kafan ka ya ka za ka rika musu haka za ka rika musu wannan abin da suke maka haka za ka yi ka zauna kana gida da babar ka girma ta mata ka rika masa matsa babar ina yake cewa bari matsa miki minti sha biyar minti talatin awa daya babar ka ka masa Allah ne ka dai sarhama da za ka samu don ka suna da tsananin bukata zuwa ga nagartatta da ta hal a laiki ma bi ba'af saboda halinsu ya canza yanzu rauni ya kama su wani kuma sannan shekaru sun yi yawa fa'al zama zama su buhari kuwa ta ala fi halikin hala min mura'ati a hawalihi ma akara bin ma alzama min qabl wannan yasa Allah ta'ala ya lazumta mana kula da halinsu da kiwon kuwa da ubadin sun tsufa fiye da yadda suke gabanin su tsufa shekarun su na karuwa wajibcin kyautata musu a kanka da a kan kowa yake karuwa suna kara rauni wajibcin yana karuwa ne ana so ka rika kula da su yawan damuwa da su in da ba su da bukatar abin hawa yanzu ka nemi wata mota ko mashin inda za a kai anguwa a je a kai su ba za ka bar dattijo kana shiga mota a abuja ko a kaduna ko a lagos shi yana can yana hawa keke a ƙauye ba ai ba a maza adalci ba in kana shiga mota to tabbatar wajen kiyaye kame da halin da in dai motar jin daɗi ne ba ta neman kuɗi ta abu ba to su ma sai a saya a basu ka ɗauki direba duk da za su je a kai su wannan da za ka yi ba wai ƙara wa kanka badin ba ne a albarka ne wannan da kai sai kuma Allah ya ƙara maka ƙofofin buɗi da baka da suna arziki مفهوم طيب لأنهما في هذه الحالة قد صار كلا عليه saboda wannan hali din da suke ciki dole ka amince da cewa wani fadin ne suka zama a kanka sai ka zama mai rero mai kula ka kira da safe ba ku gari yayi cikin aka tashi akwai abin da ake bukata a'a ba abin da yake bukata babu an je asibiti a'a sai gobe za mu koma to waye mai kai ki wani na gida eh to ya zo shi me ake bukatar Allah mai ake so a ci akwai a gida ko babu wadanda abubuwan haka ake kunan nan da kasa mana kana yarinta tana shiga taro in ta rasa kana ruwa ta neman danta, to haka za ka zama duk inda kake kana neman wani hali suke ciki dattijan ka wani hali yake ciki babar ka wani hali zai ciki yanzu akwai wanda zai iya zama ya wallahi abin ya zauna iya da hali yana buga waya yana tafi ya yi kwana bakwai da kira mahaifinsa ko mahaifinsa ya magana da su kuma bai je garin da suke ba kuma zai yi kwana bakwai ba za a samu ba na zauna kusan shekara hudu a turai mahaifiya muka bayan na isa da ke sun rika jin muryarka allah ya ji ganka ina ji tun daga ran da ta fara bayan na isa har na kammala wannan shekarun ban taɓa kwana da ban kira ta na gaishe ta ba ban san ranar ba mahaifi shi yake ya san wata duk kwana biyu uku inda ne mai shi ya to su ba su damu da wayan ba wata da sai kashe wayan ma sai sati ke kunna ta ba sai ka kira wani da ta je ka kai wani wayan gaishe shi kuma dole sai ka yi kar ka ya kashe wayar ko ya hudatar da ya hudatar da kai ya kara ma aiki ne sai ka kira kanin ka kace da Allah je ka hada da baba aiki ne ya karu masa amma saboda sakanci sai daga wayar ya huta ne baka huta ba in ya kada wayar sai ka ne za ka kace shi ko abokin ka ka so shi daga wata da Allah je ka gidan mu ka hada da aiki. ya kashe waya ko na ne mai gaba ɗaya ban same shi ba in ka ga damar sai ka roƙe shi ba wannan neman alfarma me alfarman da Allah rika dan buɗe wayar nan lokaci kada sai rika da samu ka dan taimaka min ba ba wai ka huta ba ne na fa yahtajan ayyali minkuma fi kibari ma kana yahtaji fi tuzarihi ayyali ya min iyaye suna da bukatan yanzu tausasawa da mutuntawa a da suka girma fiye da yadda kake da buƙatuwa ga tausasawa da kulawar kana ɗan ƙarami saboda mai dalili lokacin da kake ƙarami akwai don za ka girma to yanzu cutar da ta kama su ba su da magani take tsufa babu rinka ake tunanin za a warke a duniya ba yadda za a yi dattijo ya tsufa bai iya tashi ya tsaya sai an ɗauke shi kuma a ce muna fatan zai zuwa nekta zai zama yaro ya rika tafiya babu wannan kamar kai lokacin da kake rarrabe akwai fata na za ka kai tafiya ku shi sa nasin ya fi naka don kai raunin yarinta ne su kuma rauni ne na tsufa babu wani cuta da ta kai tsufa idan ta kama mutum ko ina ciwo yake akwai wanda ciwo da nake gaiwa da nace da ba fa ya yi jikin ga sai ce alhamdulillah lafiya irin samu dai ka yace ce akwai lafiya amma irin samu me yake nufi a wannan shekarun ba da ma ce wai komai normal ne a gabar da ya samu kansa to akwai lafiya amma fa irin tasu ba irin da sauran mutane ba wani hada fasa hajjikin hala da zikir don haka Allah ya kira wannan lokacin da shekarun su ya fi wa aiban again fasulun masu da mar'i yujibun istiklal da mar'i adatar kuma abin da ya sa Allah ya karfafa idan zama ya yawa in ba a yi sa'a ba yakan sa jikinka ya rauni idan ka fara sana'a kana dan samun kana kyautatawa to yau da gobe ta fi ƙarfin wasa in ba a yi sa'a ba gaba raunin su na ƙaruwa kai kuma kana ƙara gajiyawa don abin ya fara maka yawa yanzu kuma aka yi rashin sa'a sha ba su ne ka a taimako ba saboda ɗabi'ar ɗan adam wani ma yana fara hidimar kasu ɗoki yake yi daga an shekarar biyar goma kuma shi zai sai fara tsare abu da ya gagara karewa haka zai fada wannan shi sa Allah ya ta jan hankalin mu idan sun girma in sun yi kaza wa kabara buka Allah ta abudu illa iyya wa bil in ihsana imma yabulu ganna indaka al kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la hakuma wa qul lahumā qawlan كريما واغفر لهما جناح الذل rahma الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني sagira suratul isra aya ta 23 da 24 Allah ya kamar da wannan mai dalili yana karfafawa don shekarun sunan a kan suna da tsananin bukatar ka suna son kiyarin ɗanka ga su a waya yawan zuwa ka duba su yawan ka tura a aminanka da Allah ku je ku duba mun ba kafin na zo na so zo duba ta amma ban samu zuwa ba da Allah ka yi wani ka je ka duba mu ita muna magana a waya amma bai isa ba saboda me za ka je na ba ta da lafiya babarka amma na ba ta gaya maka ba wai kar ka je maka hankalin da ya tashi sai ka zauna a cikin wani hali na ciwo amma wai kai ka sa da hankalinka da Allah ji tausayi haka baya faruwa ai ba san takura ka suke ba su suke tausayin ka sai ka kira ka da ce lafiya ka kuma babu lafiya sai ka guda asibiti ba lafiya ba sai da shekar an gaya maka su a wannan hali Allah ya san halin mu ne adam muna da sauran ba kan aikin alkhairi shi ya ja hankalin mu da in sun manyanta nan ba kar mu kuskura mu gari kar mu kuskura akwai wani babban mutum a Najeriya shekara ban kudu da suka wuce a haram da ganshi yana tura mahaifiyarsa a keke za su shiga cikin haram su yi umura wallahi tun daga nan dare su ta kama ido na babban mutum ne zai ya ɗaukar mutane goma ya biya musu su tafi saudiya su na da girma ma Allah da ɗan yake da kansa ya da ita ina gani yayi abin ya bai sha'awa ni ma na karɓa an taimaka ba. saboda abu akwai abin sha'awa so duk matsayin da ka kai a duniya a wurin iyaye ba ka girma kuma karka je aikin hajji kai ka je ka kama dahar tauhid ko cikin tawas ko hilton ka ce can a kai su share mansur ko sitti ba ka ke ba wani zai biya musu na yaku bayi sai su fi su kwanan arba'in da cibiyoyi baka ya rasu yadda zai yi da cibiya ta rasu za ta yi hawa duk ya ishe ta ba haka ai kusa da mu Allah ya mu goje ta iya wannan lokaci da rashin sanin ya kamata shi sai zauna a jarin kafe ai ba haka ake ba kai sai ka rubi share 60 da kake da karfi dattawan nan sai ka aje su a nan duk da harajin jarin tauhid sai ka ce ku zauna a nan wurin in ba za ka yi duka ribo sai ka aje su a wurin a wannan halin da shekaru suka ja suna da buƙatar kulawa matuƙa da gaske kuma kulawar ba kawai karka ba su kudin abinci a ina ba su kudin abinci ba shi kada suke buƙata ba yawan ganin su yawan ziyartar su ɗanyin taɗi da su rarrashin su duk wanda sai da haka sai ka zauna kana rarrashin mamar ka kamar da kake rarrashin ɗan kaɗan karami baba ai haƙuri a ji asibiti baba don Allah a ce ba ta yi haƙuri baba don Allah baba ina so ki ɗan zo gida ki huta don Allah baba a taimaka ina roƙon alfarma baba ba wai ka ce zan tafi da ke abuja ko kaduna a ni ba na so shi ne zauna a'a ba ga ke ma to zauna abin girman shi kenan ai bai ba a'a baba don Allah ki hakuri don Allah baba ki hakuri ina roƙon alfarma baba ni ba na da wofa sai da ke ai hakuri ba. na tuba ko da yake fi ne a'a ba kai ba da Allah baba ki hakuri mu ke mu mana baba a taimaka mu ina neman alfarma baba to haka suke so a riga musu to ba wa za a taka je a bari kawai bar kudin ba wani bukata a kawo mun zogale daga ce yawwa haka yayi me yi ba ba ba za a kawo zagana a baki hakuri za a zo da kajin ba ba ko za a kawo miki zabi ba ba ai hakuri za a kawo zogale amma bai isa ba ina son baba kullum ki ci zabi to haka ake musu ba wai karka zana da kace bar suka ci to yawwa a cikin dama daman dama kyautar marowaci ne yi magana ka ce wai dama Allah ga niyyar ko ta niyya ga niyyar ko ta niyyar ka ruwa wa ya hasulul malal kuma idan abu ya tsawo sai sa ka samu kasawa wa yasiru dajja kuma aka yi wa sai ka ga saboda yawan yi kana musu hidima shekara talatin sai ka fara musu tsawa wani ya sai buga wa mahaifiya ko mahaifi tsawa wa yi bijir gaba da ya fara bayyana musu fushi ala abawai aka uwa su ba wai yayi fushi da su baya magana sun taɓa ransa Allah wajen lafiya lalace wa lahu ma awdaduhu kuma sai rika da jijiyar wuya wani in ka jina magana da mahaifiyarsa a waya sai ka dauka da da driver sa wai yake ko wani abokin gaba to ai nake kaza to ai nake kaza wai da ba sai ke magana me ya jijiyar wuya ta tashi kana magana da mamarka ko babanka me ya jijiyar wuya ta tashi kana haurawa wa uwa da uba da Allah yake wala ka kullu ma ufin har jijiyar wuya na kaji ana baka hakuri wai iyalin da ke ta da Allah da Allah ma baban man ne zai hakuri na Allah baban man da kake rubuta wai ran sa ya baka wai baba da ka tabo shi babu wani hali a duk duniya da zai sa kai kushi da iyayen ko da iyayen nan gunki suke bautawa ko ba ta yarda akwai Allah ba Allah bai yarda a mutu wannan ba wallahi dole sai ka kyautata mutu wa wasaina al-insana bi walidayhi hamalat ummuhu wahalan ala wahalin wa tifanuhu fi amay an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun Allah yake fala tudihuma amma wasahibuhuma fi dunya ma'rufa sura 34 ayat 14 ko shirka suka ce kai Allah ya ce bai yarda ka muzanta musu ba ba za ka yi shirkan ba amma kuma dole Allah ya ce wa sahibu kuma fi duniya ma alfa rayuwar ka dukka da su a duniya sai ka dole ka musu ba da ba ba ba karje da ya kabauta gunki ka ce ba zan ba ba wani da ba za ka yi haka ba a'a ba ba haka ba halal ba ne ba ba Allah ya halice ki ya halice ni in na miki biyayya azaba za ta iya shafan ki kuma ba na so ya shafe ki wannan babu ba daidai ba ne kana yi kuma kana rarrashin ta kana nuna kai ɗa ne ko shirka suka ce kai ba a yadda kai bakar magana ba amma ba a yadda ka musu biya ba amma kuma dole sai ka kyautata musu Allah yake wa sahibu kuma fi duniya ma'arufa kuma wata bi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun ko a wannan halin ba za ku muzanta musu ba there in no condition no condition a duniya da zai sa kai fushi da iyayenka babu shi condition wai ranka ya ɓata ko kana ta da jijiyar wuya babu wannan halin babu shi gare ko me suka yi in sabon Allah ne ba za ka yi biyayya ba amma babu bakar magana tsakanin ka da su wa yastatilu alayhi ma li qillati dinihi wa da'ati basiratihi wanda sai ci gaba da musguna wa iyayensa saboda karancin addini da kuma raunin tunaninsa wa aqalla makruh ma yadhharu بتنفس بتنفس التردد من البجر ما في كان كان تعمل سير da ga har fa nuna nayi fushi da su sai rika jin kaman zai fusata to ko ka rika shilin zaka fusatan ba bai halarta ba a musulunci bai halarta ba kamar rika jin wannan bai halarta ba wa qad amara Allah haqiqa Allah ya umarni ayyuka dina kuma bil qawl Allah ya umarni a rika fuskantar iyaye da magana da aka siffanta ta da mutuntawa wa huwa salim an kulli aibin magana da zaka musu kullun ya zama magana ce kubutacciya daga kowane irin aibi duk lafazin bakin ka zuwa gare su dole ya zama kalman kalman ajiri kuma kowace magana sai ka tauna ta ta tauni ta zama tukunna ta narke tukuna za ka faɗe ta kuma in za ka faɗe ta sai kada mafi girman kalmomi da shari'a ta halattar na girmamawa tukunna ka musu magana da shi mafi girma duba annabi ibrahim alaihi salam da babansa wadannan ayoyi ya abati lima ta abudu ma la yasma'u wa la yubsir ayata 42 ko wala banda wannan ma ya abu waɗanda mun kawo su ko ɗauko ta ko arba'in da shida kala salamun alai bayan ya gama babansa wa'azi wadda kurfin kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min arrahmani fatakuna lishaytani waliya sai ce qala arahibun anta an alihati ya ibrahim la ta hila tantahi la arjumannaka wa hajurni aya ta shida. sai ce yanzu kai ibrahim kana ƙin alloli na in ba ka daina kira zuwa ga Allah ɗayan nan ba zan jefe ka shi uban sai masa barata zan jefe ka ibrahim alayhi salam bai ce ni ma zan rama ba qala salamun alayhi sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya sai ce amincin Allah ya tabbata a kanka ni kuma in ka jefe ne zan roƙa maka gafara Allah amma ha baban sai na bautan ka ne Allah ya sa zuwan lafiya Allah عز وجل في الله تعالى Allah وقضى ربك ألا wa إلا إياه وبالوالدين ubangidin ka ya hukunta kar abauta wa kowa sai shi uwa da uba a kyautata musu in ma ya bulu ganna inda kan kibara a hadu kuma kuma fala ta kulla kuma uffin wa la ta wa kulla kuma kaulan karima aya ta 23 a isra wa amara Allah azza wa jalla Allah ya umarni an yatawadda lahuma mutum ya kaskantar da kai da uwa da uba wa yakhudhu lahuma janaha na min ar-rahma ya kuma kaskantar da kuka sa na tausayi gare su ihtisaban lil ajr saboda neman lada a wurin Allah wa lil khawfi minhuma da kuma jin la lil khawfi ba dan yana tsoronsu ba ana kyautata iyaye ba don tsoronsu su ba sai don neman lada a wurin Allah da yake a girmama su a kyautata musu wa ku azza wa jalla yayi umarni shi Allah ay yadu lahum bin rahama da mutum ya rika roƙa musu rahama ahya'an wa amwata suna raye ko sun koma ga Allah jaza'an sakamako ala tarbiyyatihim akan tarbiyyar da suke wa ƴaƴan nasu wa ihsanihim da kuma kyautatawan su fa qala azza wa jalla sai Allah yace waqfit lahum janaha adh-dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira waqfid lahuma ka saukar musu da fuka fukin jinkai da tausayi ka kuma ce ya mahalicci na ka musu rahama kamar yadda suka tarbiyyantar da ni ina karami iyaye ko suna raye ko sun rasu babu wani lokacin addu'a da ya dace ya kubuce baka musu ba in dai an samu dama a cikin kowace sujada a sallah a kowace raka ya race ka roƙi Allah ya gafarta musu ba wai sai bayan sallah ba a kowace sujada a cikin sallah haka a kiyamun laili haka lokacin buɗe baki haka bainal azani wa ikama haka indal matsar a duk lokacin karban addu'a ana so a gabatar da shi a cikin wannan addu'a Allah ta'ala ya gafarta musu ya jiran waɗanda suke raye Allah ta'ala ya ba su ikon yin nagarta zuwa gare su subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.